أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebukpata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amin shi wun yanzu tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ninan na da ta gutatan ramadan 1435 kalenda nigeria na ajin daidai da tsofin gutsun ya july 2014 kalenda miladiya na ya ci gaba da kafin littafin bugu ya tukulli muslim min sahihin imamin muslim ke isha shi ne da na yi 57 shi ta da gutu abai nan bayan hadisun ya hannayi 151 shi cin cakwara ta biyu. an ibni umara an inadi sallasallam kala an ibi ga sallu fi buyuti kuma da ta tafi zuha kubura e ji sallaji si meji mai gale meji ma zuga ta ma sallai e na filajin wani fayo kuyoku Ana أشهد أن رسول Rasulallah صلى الله عليه وسلم سئل أي أي العمل أحب إلى الله ya tunkici ba su ko gan kala na diga aduwa muhu wa in kalla ya tuna ya zagaye wa fe ci gaba bai ji yi loto budo kwana wa fi riwaya ce a na riwaya da ce na na shake daga daga kala cin ga annabi sa sallam ga ahabbu la mali ila ya aduwa muha wa in kalla ya tuna ba su ko gan ya tuna ya zafe ji continuously kawun ga idiye gina kuma ne tun kirki ne ya zagaye tobo julo don kuma fe jika da idan jama'a wa fe ci gaba na awa an ha qalat dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun annabi sallallahu ga dai ta mu jina na Aisha in zagin da ma mashi ta mu fa qala na diga man hadhihi mar'a zai yi na nan man hadhihi zina nan fa qalat fa qultu miga imra'atun la tanamu tusalli in zagin nan wani lelewa da sai zalla salla kan dondo kala na daga alaikum min al'amali ma kuna. efe efe lotuna so ya gade ikun shailu yayana fa wallahi ya na diga wani ba so ya ci la ya mallu hatta ta mallu sai ta abu da lada la'ayya inda gwaya to ga abu gangani da ya e tun kilo ya da lada waya wa kana habu dini ila Allah ya dinna ba su ko ganin gai ma da wa ma dai sahibuhu ngasa ne ga junan ga continue da jijuna ala awqat allati yani salati fiha lokacin da ja ka ga za a yi sallah da nan ana biyo rarata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ani salati ba'da al-asr ga ni sa sallam ka ne za a yi sallah zuma al-asr wani hatta ta guruba shamsu alai gidu lulo wa an salati ba da subhi a ne make ka ne zaji sallah zuma su ba abu na hatta tatlu a shamsu har gidi shi gidi ga lafiya ana biyu sai lukudai radiyallahu anhu qala ga ne diga la salata ba da salati la ta gurubar shi shamsu salla da ba zuma la asri ba sai gidi ga lo wala salata ba da alfajiri hatta tatlu a shamsu sallah madaba zuma sallah su ba ba sai gidi ga latiya. an ukubata bin amirin kala ga salasu sa'atin na rasulullah sallallahu yanhana an nusalli hinna lokaci guta dambo annabi askin kanai ya di sallah dambo auka au na kubura fi hinna mauta na ko mai lokaci ko na yi ga vejiya su mini ibo na yi ga so da lokacin wani hina tatlu shamsu ka gidigai gidiga lafiya na ba tana ta tattafiya da wai diga ga latwa na ya kuma ka'imu zahiraki har da kakuna gidaja wani mana gidaja da za su kagwe wadda ta takiyar sama yanzu gani sallakan gama hatta ta nila shamsu sai girga fatashe sama wani na tadifu shamsu lil gurubi har da kaku ne gidiga yake laji duro ce dayin loji ne hatta ta guruba inda ba gidiga alwa ima na kaku ne gidiga lafiya nan iri sallah kaku ne gida da tatashe sama nan eri sallah kaku la fatashe sama ba nan kaku mai gidiga yake lalo ma lalowa nan eji sallah eh la ne daga yake sallah kaku ne gidiga lafiya kaku ne wando ne nan waye wakibo sai bona zai je jibuta ya gijin lokaci shiga da jibuta ya bidiyo amma ta ce sama so wuce ne diga zafi ya gidi wuce mini ya ya su sai ko rufa ya ji annama ya bugon gulu furko fatiha tul fatiha عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم حال نمنعك جبريل وافد بيتها عن ابن صلى الله عليه وسلم نقيدا من فوق فرفع رأسه وودري دقى صمه وتكتي فقال جبريل تقول هذا باب من السماء فتح اليوم يقول إن صمه نينا ناجونا wannan yufta kottuna malata ba ɗiniya illa liyon musayinan na fana zana milu malakun malaika ci cije fakana ga haza malakun na zana ilil ardi malaika da wuce ci shiki lan yanzu kottu illa liyon mulata ba ci shikin ya sayinan na fasallama wuce sallama ji wa kada wuce ga abishir bi nurai ne bushara da na ya ce gube utitahuma huma na biyun qablaka aske guba na sai culawa na Muhammadu wulu ya nabi dullu kano nan go so sai mini fala nabi wadana fatihatul kitabi fi tafi ma'ana fatiha alhamdulillah rabbil alamin da karshen sura wuce wa khawatim surati bakara baqara yani bi zaba surati al-baqara lan tuqra bi harf lan taqra bi harfin minhuma illa utitahu adi harfin do na waje wa gbata ciyan fatiyo gangani da karshen sosu bakar yin lafata gana da lawai ana ji yi matsoyi na tsari radiyallahu wa nukada ga ni bisa a sallam ga man kara a hatayin ayatai ne da na gaba aya guba na na min akhir suratul baqara na da karshe suratul baqara na fi lailatin yashinina kafata na kun kai na kun ya tsayu ana bi darda ya annan nabi Allah ya kala ga alaihi sallam ga man hafiza ashar ayatin min awwali suratul kafi ana ga aya ku usima min fitnati dajjal a gaza na gota daga fitina ya dajjal da sai ci guri ta fale gan me ya kotu mijega mijega mije me gadi ko getma ne fi dabwa ko mm. mije security camera da sauransu ne fi dabwa gama ya babu la lamani ne fi kiyan laifin da gama ko to na je ko la su wunji gami ya ba ce ko wunji gami ya ko ya ba kawai yana laifin jike yan laifin da gama amma to sun azkaru jika mi wale ne bo waje ya tsa hmm. wale ne ba ta ya tsa ya ci ga amuro bai sai da jitu sukun hmm. e ba ta ji sukun ta ne nye ga na sukun na fi biyar jini ji ga da lagwa to na zugu wali azkaru aji ci biyan na so wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin mm. wa laysa zikin dhikrillahi waqtun muqayyadu ya limamu sa'di litafi manhajul hakim mm. ayatul kursi ana bi an ubay ibn kadim qala وقال ga annabi sa mu ya bal muzir ya bal muzir atadri ayu ci min kitabillahi ma aka azumu ngo ji awadi aya da litafi ya ce ce aya da litafi ya ce nan wancin gaci da biyoyi nan ngo le ubay ibn kabi da min zai makuranin ba ga mine sahabi jono da mine abu qala Nga kuntu allah wa rasuluhu alam ce ce wata shin ga ga sun ba qala ni daga kuntu ya bal munzir yawa abul munzir a tadiri ayi ayu ayati min kitabillahi ma ka azam ngo bi ayani na alquran ci wancin ga da jori na qala qultu allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kursi qala fa daraba fi sadri ubay ibn kadi ga ni she dawye go wa qala ni ga li yan haka li ilmu ya abul munzir ya wa abul munzir ce ce ilmi je ce ce fa'ida je wai hmm, eh hmm? liya hannaka mana ma dalla bi ilimi na sokola wani wani a sha ne bai gigan ko wani minimeta je ka tu shiga guji kiyo Na al-ikhlas anu ana bi dalda radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana diga ayya ajizu ahadukum an yaqra fi laylatin thuluthal qur'an idza ga gbagba mi ne bo na wa gba one a three qur'an ya shinni na qalu sabe ga kaifa yaqra thuluthal qur'an sai za bi ba one a three qur'an ba na qala nabi ga Kulu huwa allah ahad kul allah ahad ta'dilu thuluthal qur'an ga yi ne one a three alquran ga ne fahimta ya ganna شيخ الإسلام ابن تيمية كيفية الخلاص في تصرف الإخلاص وجي بياني تيجي قرآن وكوشية توحيدي قرآن ما ولا كوي كده قصة شي قرآن دي موجة لا كوي تنزكيه eh al'amur biya nayi e ba ga ga ga kulu Allah wa sulusul qur'ani ma na kulu Allah wa la ja gan bangare ya tauhidi wọ́n ti gẹ̀ ẹ́nà wọ́n ga wọ́n wọ́n ṣì ga wọ́n aláwọ̀ kawai ya wọ́n ti wọ́n nga Allah wa agba Allah a a ba akrawa alaikum sulusul qur'an mai agba kashi ni mini gutan ya alqur'anu yaye fa a qul huwa allah ahad allah samad mun ci bakulu allah da allah samad hatta katama ala ni duba zo kul gaga huwa allah ahad allah wacce nike ciwo allah samad allah etuyo na inda bukata lo ba alita jalita ide bukata da bayan sai ci nan ana aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على صلية عليه الصلاة والسلام تزبع جندو تتم بكيبو eh lokuda wa kare karau ya sabi fi salatihim annabi ta zawo ci ta din sai ba ya sa ya jama'i da sallabo mun diga fati agba mun ta sura banga sura gba zo wani ba kulhu Allahu ahad fanda ma rajawu kaku na aje bashi madina nan zakaro zalika li rasulillah aje Allah to ya nabi fa qala nabi ga salu li ay shay'in yasna'u zalika e dunga kilo ce A ne fa sa'aluhu ati dunga fa qala unga li annaha sifatu rahmani ga wai ba Allah wai ba da sifatu rahmani ro a wa jalla da ibu an aqra biha ni wa ga mi gbauma fa qala rasulullah anabi ga akhbiruhu alala shi boye ya labarin da sai ci nwere wo ya hadisi ne in ga zan ga ci jin gurgun fahimta ga sha bida tun asalatu da aga ga na sahabin lalle na yana annabi ga sallah da zaman da kula Allah wannan ba kuwa nina amma sahabin no so na jiyo na suku annabi u confirm e ba ko kana annabi jin na annabi na ga kuwa ga ni e ga ji e ga a cikin da hadisi na juja man wuce gwamnati mai fa A ya ce na majiya daga e eh, kada sahabin na jin hatin ya gane wa ga na sahabin na jina. wa gyaniya ebo na kada sahabin na jina na wuce nan ga wale sahabin ji anibi ya gaje anibi ci confirm to confirmation na anibi wuna na ngaluje sun na wuje tuye sahabin na anibi hmm? madaba ba ni wuce confirm idin na wanda ga nan sai shi wa guka ne amirin qala ga nabi sallallahu alaihi ga lam layla aya na shi nan ne ya lam yura misluhunna qattun ala tabali da juriya kula wa rabbi falak wa kula uzu bi an abi musa an nabi sallallahu alaihi ga nabi sallallahu alaihi qala ga ta'ahadu hadha Qur'an. efe gwa alkur'ani na san ma na gagba alkur'ani wace ko alkur'ani fiti fe ba fe ba fe ba fe ba from time to time zai nan su muhammadin bi yadi mi ji kuti be tun rani anan mamuri da guba ne la huwa ashaddu talafan min al-ibili qur'an gadiya zai kawai ga mu gbọ̀tí kù fitina wájú gẹ́gẹ́ zai vayi ni nínú ràkùn yájú tí a gẹ́gẹ́ fi ókù ya dàbàlọ́gá gúgí na mana shigayen ka'awaga baka ta mafi jikin soyawa ga an aisha ta kalati kala rasulullah ga ne diga almahiru bil qur'ani zana yadda ba wuce ma ba bana ma safaratil kiramil barara zannan wa sai da zama yin malaika ne shi safaratil kiramil barara ne wanda zai ya kira wani qur'ana sannan mai ba alqur'ani wa ya tatatawu fihi umma ji ke da ce shi da ba waji ko waji ko kon ba da bona wa huwa alayhi shakun bi ba alqur'anu ma zayuna lahu ajran zanna dila da guba a shawa da yake zage jan alqur'ani wuce wa ilimi wula kuruji wa fe jilada la tunalu ilmu bi rahati jasad ya hayyabna bi kathir unga eje ilimi bi naka gbaya eje ilimi bi ka faya man talaba al-ula sahira al-layali ko ni wa don wulu bi la tuno wa digiyo wa jileji man talaba al-ula min gairi kadjin adda al'umura fi talabil mahali da ne ga wulu je latu amma wuya ji wala nan un ga rayuwa waste dey no so impossible nan la tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu ga uga ko ciwon wa bebe be kem ne dai zai gibe bina shi bayo ne nema? ko la tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu ya ga ko cinwa bebe da yawa kewa kere da gidan mina shi bayan cinwa waje a bashi kwatsam cinwa wuce da bebe daraje be cinwa ma a'a wa a ga cinwa wuce a tatal aka sabira sau ga a sabira na dagwa dani a sabira wuce ci gbalu kun wuce larabci mu wọ́n jí kòkò ń bá ló mà náà wọ́n gan ló gan ṣe yí mà náà láyé wọn lọ́ẹ̀gbọ́n òun fẹ́ kíbi sí fi wo. na'am wade labe ji ba umade labe ya kuri na wani ji gumbo mu ba kauna nan alkiram zane ciwon eh, a safara mm. zane ji tuntun dazanin albarara zai je basa ko na mana ba da ya ɗauko fasali a juma ta yi ce juma mu an abdullabin umar kala sami su rasulun layi sallun mawa ne wasu nan ya Abdullahi abdullabin umar ga wani anibigan izara da aha duk ma ya ci yar juma'ata faliyar da tafil zando mini ya buga yawa ga wulo masallaci ya juma ga jimula nufu a sha nufu ya juma yi wajibi ta tiyan ezo nusallaya jimma su muke yi wajibi ya zaru jari yau mai juma'a ki fasa'u ila zikirillah inda kwa zai wo mana biya wuji da zai da zaune gangani bai zagiyan عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنبقى إن في الجمعة لساعة جمعة بو إفو جمعة لوكا تدبو لا يوافق عبد مسلم وجنا مسلمين واجب موافقة بلوكا تشوشيا يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه نوى بالهيري بيسكونا سسوتي غايو kala ga wayya sa'ato khasiya lokaci wani soci na na malaman shiga sarau ya ga wuce gushi ba ya ce babu lokacin wucin wadda fatul bare ibn hajari gangani da da madi kaimi a ala bayani biya wani tuwal shi ba ne fiye kibo ba mai lokaci wuce zan wuce gan lokaci asuba zan wuce gan afta sallah asuba zan wuce yirigala yidigala zan wuce gan lokaci jimma zan wuce gan lokaci utuba zan wuce gan sakani utuba farin ba utuba ya ebaci sai amma ibn qayyim ga ga na zabe ga nan ya fita na ne fa jumani wal ilmu inda Allah sai ta lokacin da lasa ya bai ji vidi dikiyo vidi bada kin da ce cha specific lailatul qadr lasa yi e bai fidi dikiyo fidi bar e bona aga ga ga lailatul qadr lawe wa sai fatu fa beyo fo ga tunga to wadannan nan ta insha Allah su ne sun da so bi da nan ga didi ga lailatul qadr don wọ́n ní ǹgájì àjípàdé ń gúúsọ̀ mọ̀lá ìgbọ́tọ̀ tákàdá ọjà bú fúfọ́ oúnjẹ oúnjẹ ajá wọ́n lè zẹ̀gá ṣíṣì wọ́n fẹ́ jíga wọ́n fẹ́ wọ́n fẹ́ jí wọ́n fẹ́ lè sọkúbà wọ́n fẹ́ jí kazan wọ́n fẹ́ jí kazan wọ́n fẹ́ jí kazan nan oge lokacin wucin yau jima da wasu yabi da wani gatan waya jiki yau gatan waya target ba ni lokacin da kai tun wa sun shi masallaci ba ko ga bebe miwa wa tura lokacin wucin masallaci waya bayan da alhali mu ja ta nuna fiye da ba ta ji zabi wasu jarito duka jin gan ga gawawo sai ci fadi ne an abi burda tabna bi musa na shari radiyallahu anhu kala wa kala. li abdullah ibn umar abdullah ibn umar to a baka yi hadisu an rasulullah wani baba wani ya abu musa na shari na wani gagan gani ni digan yi sha'ani sa'ati jumati e eh, tiyan lambar yin eh, eh, lokacin na asu da jima wasu kwace lagu duwa nan kala ga kotu na amiga e samitu ya kulu wani alim sa sallama ya gaga ya kulu asamita go wani babawe samitu ya gomi eh asamita hasa mita mayo wani mm-hmm. babba wani abu musa lasharin gaga ya ce sannan jima bane ejiya abu musa lasharin ne e ga abi burdata ganci na sukun cike ehun wani samitu ya kulu. wani waje ga hannun sa sallam ga hiya ma bayyana ayyajilisa imam illa an tuku salat ngai ka ne liman yusuf da harbi kakuna ga sa sallah jina a abi burda ne nan inda abi burdatan aslan yare hmm. ke giya abu musa la shari wuyo ngo mali yadda e na ni umar wa juga a sha to riwayatul akabiri anil asagiri hmm. a da riwayar daga zanci ko ne go daga bayan hmm. Ana biyo هريره ta الله عنه قال qala رسول الله صلى الله عليه ga alim ga khairu yawmin tada'ati shamsu ya fara da harka daga Nga tilatiyana ga yawmin juma'ati ya juma juma'a fi khulika adamu ya fara ga jani ta annabi adamu wa fi wikila jannata ya fara ga ala ga adamu ga da jannabu wa fi ukhrija min ya fara ma na ala ga adamu ti jannabu amma ake ji tashin kiyama sai fara juma'a khasai su ya juma ibn qayyim lusuf bi fi zalil ma'ad al imam suyuti makalita sai ce khasai su ya fara juma bu wallahu alam ngo ne ke aga juma to aka e fo juma da bi har ya e za ja da ki da juma ya e za shi umbo gulo juma ndora ke sai bila ke za wo en mo no kai mi te fi la chan don tuno en mo za comfortable ani ka she mo za comfortable eh a ta go to inda magake ya jini to zongo le ga ne nazari anu zai fata kala kala rasulun an ga alaihi sallam ga abdallahu anil juma'ati man kana qablana zai shi ka ni na sai ce fuye juma'a la fa kare lil yahudi yawm sabti efuye ju efuye asibi na efuye yahudi jo wa kare ya nasara jima'a ba fa bina sai shi فهدانا ليوم الجمعة سيكي بعد يفو الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وتا جمعة تواسي وتلاجي سياسي نغا نولي كمنا سيري لادي ولا بلا تجمعنا na asiyahum tabu kadhalika hum tabu lana yawm alqiyamati asiyahu ibn sala la ya fi yau. Na qiyamiyo narul na min al dunya idan idza karshe shi bin zai fi Wani jona wal awwaluna yawm al qiyamati imaga idza mafarij yafu al qiyamiyo al mukbiyu almaqdiyu lahum qabla alkhalaiqi yiga yizeji akasa kayaye baya tsakani alita ne kenan wannan ne aluman na dokun ga fi aljanna aluman nan a ga zai da dukkan ga alkiya nonon aluman nan a ga zai ja jiriya aluman ne kenan ga ne ya shi yanzu nan aluman nan ga da alkhairi gan aluman nan nga ka ganyi wo kamiya wo ga ne kenan عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من توضأ ذنقال الذي فأتنا الوضوء إن شاء sun ma'atar juma'a ta wuce da juma'a nan fasta ma wuce shi bai hutu ba wa alfata wuce masu suna gufira na ma bai da juma'ati ya zata salata ta ayyami a fadi ya tsakani ya juma'a bugan ga tishen ya faguta wa man salhafa fakan da daga sannan ga na to alhafa ta kuka can gina faƙad daga zane ga yana gauga eh ta daga zagwa gwato ta kuci can gina wajen ga yabo ne ba na wani fiye shi na ta kuci can gi shago wano su da ko wolo ruku ne gwato ta kuci can gi wajen ga wajen nufiyare yana wani ganin waga shewutu ba wace zobe ta kuci can gi fakar lagawa ga wujin ima ne waga wa concentrator ya ba wajen zozo ko waya ko ko ko baza ngai wa ga wajen i'i waktu salatul juma'ati lokacin sallar juma'a an al-hasan ibn iyash an jafar ibn muhammad an abi an jabir ibn abdullah qala ga kunna nusalli ma'a rasulillah kun ga sai ji salla fa mabiya ne ne tije ce kine kuma narji'u yi ci mai yela sheba fa nurihu mawadihana yake dabba ne jaye ka na suku a ce laje bada tun abe a ce da la lobana da fajina ka na hasan hasan ga fakotu jafar fi ayi sa'atin tilka lokacin ji zaune ne ka na ga zawa da shamsi tefaye yidi kowai ga wayo imana ya yi lasa ya juma ji ara ga asaji a ce je bada tun zai kiyo Eh? dabbaji mai lokaci na gide lafana lokaci ne da sun daba da ana lokaci na gide lafana bi ma'ana ji sallaya magari jika a aji sallaya juma wuce ji kami gina kami gidu fana ma khatab kutuba ta yi mu jima kutuba kuma ya fuwa jima a ibn umara kala ga alim sa salla sallama kala ya yaktubu kala rasulullah sa sun ya yaktubu yawm al-juma annabi ya kutuba ya fuwa juma qa'iman jibaro sun mai a yajlisu annabi ce la sun mai ya kuma ke lanaki kala kama ta faru na yawma mai yajina ya jina na na na ima kutuba guba ne da ajojo ma na ga kutuba ji zuni nga firin take ne jake take kutuba jibe amma a sha hadis ne lawo ga kutuba ya juma sai go an jabir ibn samura qala ga kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam kutuba tani annabi da wuce ba ku ba ya jini su bayna umma da ta sakani go ya qra'u alqur'ana ari ba da sai ba alqur'ani wa yuzakkiru an-nasa da ta da sai fanda jituba an jabir ibn abdullah anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman yawm al-juma ga ne ba da sai jituba jiba ruwa sai juma'i fajaat ayyu shar ayyu shar tsirun mina sham kwada ba jama'a shi lowace ce shi a ci kuka shi yara kunjo a ci ya sha ba ci shina a ci da shi fanfatanan nasu ilaiya ila kida bayan tsirun shi na shi daga mu da hada nafa ilaiya hatta laimar kaɗin na isna ashirar rajinan hada abin da zai kina sai zago gube fa’on zilata zai a ci cayan nan a latifin juma na zan sotu juma nan wani zara a wata jara san awon lahawan in fadu fa’ima wani zara a wata a gane wace awon lahawan ejo in fadu ina ha a gani ba mani labu ko wata tara kuka ci maga wani wa ka'iman gibaro ila akilin hadis

ajijimawo egan mini ya hana bilaje ọmọ gan zaguta ngo jira na ko amma zai ne jiki a zai ne jijin mana zai ji feza da nazari ga zai ne jijin mana e ga alhassan ibn salih ibn da akida wariji madabiyo ya rasaifa umma fego jin mana har tu babu na umbe gaza gaza wati galwaji za wace ga sufiyanu sauri gawa alhassan ya ji sufiyanu sallama za wace yan wuya sufiyanu sufiyanu ga har da yi na hassan ibn sali ya lojin maya sai gona ji ganewa waga da tarjumi alhassan ibn sali siyar ya a zariyo in bai da matsayi na ato za mu ci kaji masallaci ga ga da sai wani za ga a ra'ayi sabon ga alhassan ibn sali ya zabi za do alamitu mu e wakibo a kira e e ya hawari jan jin da gunce da jima'a na e gwanna wala zai kafirin wai mai kama ya zaji kafirin ga walewa bilo jima'a in doro biya bada wale a sai musulmi tashi Allah kiyaye mu so ga juja lalli biya ganne so ga yun wa ku ji gani biya juji biya ganne wa gi jama'a wushi gwa biya ganne zandoro a gi gwa biya ganne in ga su a ba ta fara wa biya ganne eh ah, a su da makabarta ya musulmi ba bai ganne wale ya ganne je implication kama ko za shi ba ga shari'a ba ta kafira yau har tu babu nan kiyaye ibo kawai bana yawanci yin da nai matokin zagi na wajen ka kasu ji ja ta ga su a yi fata koyawa ko asali yawa fakiri ba Eh, ndane magi lagi nan no do ga eje wali amma eje zai je a gona ko amma je da amma je sade ki wai ya eh, element be ni da ji a fa shiga dona nya amma ba no zuri ga dan zane jiri no wiki wai zane aji nan so sai ci be ci zane kinje zane zine jiki zane ji kazan zane ji kazan ne ah, kami aji za mini ah, ya rijiyo kami aji za aji ne tun ci gore sai dai mu yaji wanda ga azin yi manye a mun to fa so kogan e gore kan don wanda masaje ma fi ba qur'anu mai ji kaza kawai to le so ya ne gan ya mu yaji zuma gan yi kenan e go mi ne ba bayan gina ga wani liman laji mun laji wakili wallahi wa fa za kaza be za kaza liman ga ga sun bebe ne yi kabinet ya liman na shi man ga asar da shi ya liman mai kuma ka hannu shi ka jirin gole a jiri a guda ta gwanno yan na gai maso ni yan na man liman na shi fone ce jiki na ce fa wani gano wani to e za ci bai shi wato ga to liman na kwata wani ya ga fanin ja a ga mun ce amaliyare ba a jirin ajiyar a da ya gwaga wucin ki biye biye yawon na fanin ja yau waga ga yabo na ashara ɓata kafiri a yi wani ashari yi magayi manna shi yi wani to a gawa ji nufi na yi wa ba shi ɓata fa wajen ya liman da ya fa wani to a gawa ga suma <laughs> Ejege fata ejege wata ha ga fiyo. No ne. Shi shi bila implication da ne kiwa dinu fiyo je mai ye shi baka ade ye ma ta shi boje de ti de ge charo. Ebo ni awo ti ja fa lo ti ke o pa ja ala ni kai e de musu jo kawai ja ye pa e o. Ati bi aje musu na de de ge ya ti pa ja. Ndogwa de zaga mari tutu ku mari mbabu ku mari yesu ta ku ba ni bi la 25. kuma yi mina ga guni ne la ne ga ga na wasu ba yi amma ga yabo ne da jaliya ya fa wani un a ga yabo ne mun ce wa bugo a guni lifai a ga ya fa musun ce ne ga jaliya tun da zai ji musulmi na eh kai da Najeriya ya wani ga fa ni na shi da liwai da ba ko je ya no shi eh? ne har ka logo yan na daboni ka zo bu ebo ni wa create ya lo to bi regularity no enduro gaje number 2 wa magaje no mun ji ga ebo ni a shaira bata ya kafir da ngala kiya ngala wuci gan ya opa ja ime ebo na aju tutu laja ni tutu laja e wa gan aju ya opa ga amount wajibi ya eza biya wa fashi wunde ne sallawa alaikum jama'i ni za ka zan ba ni ne ka zan nan eki za ji ni ne na na mujiya waya za zan ne su ne nan ya ce wata da yake dubu goma sha biyar umar da nan ma ya yi a ga a zalun tun daga wuya hagu jama'i ga ya jiriya wa fani nígbà tó tó òṣùgbọ́ tó lájá lálú máa gẹ́ àwọn nípa jà yán ẹni wà ní síga ẹgbọ́n náà It's like you are, we're creating a lot of confusion with this. Nítorí ọ̀gá ti lálàáṣẹ́ wọn náà, ìnàkó ìjìpá tàbí ìjìpá ẹ̀wà ọ̀. Yìí mọ́ ní ẹjì káyọ̀ tẹ̀yí sọ́dẹ̀ ju mẹ́gẹ̀ dáàzà ó ti dán máa ó ẹ́ ń kọ́ lókè ọ̀tọ́ tẹ̀yí nínú wọ́n jí àwọn ẹ̀lẹ́ bí pàó Gbọ́mọ̀nà ẹgbẹ́gbọ́ fi ìfẹ̀bílẹ̀ ẹgẹ̀ ìlú náà kángbẹ̀sì àjẹ́ ẹ̀dẹ̀ ìlú ní ìsúnlẹ̀ ẹgẹ̀ wagga ya gangan ko yi usuliyu ko yi fakiwu ko yi mufiki ko yi yudu, ko yi talibi sai ti ma'ala fi inji ya ga wani ti inji ya wadu ga shaban wazo ifetu eh? yi man na shi a wani shi ya na kagya ebo na shari'a sha'ira ibi e kakira question is kí màálù engine point yẹn gan-an méjì nàkó yìí méjì yìí gbogbo yìí yìí mẹ́lẹ̀ pàtẹ́ gbọ́nà àrẹ́pàá kò sáàtì bèèrè ní ojú ọlọ́wà gbogbo ìnà yẹ̀kẹ́ ìdájúgbó àwọlálùbàgáyà nọmbà 2 zanne-zanne gigun zanne-zanne gigun a ṣe egun ti pàtàkì gbà aláwọ̀ revoke hmm. egbó ni zanne jí yáyà that is it number three tí wà gbọ́gbà tó bá ní yàwó lè pàtàkì ní pátá aláàgbẹ̀lẹ̀ ṣàyẹ síse mú ní yes ní ìdájá èjì jù sókú ọ̀gá bẹ̀ẹ̀ ngole wagan da sai sabita ne to na hotel ne ga babu da nayi ni mujin baba wa ne e ba ne ya kwata bi foto so fe ki ma alu ye ki ai en jin ye kwenti kwenti mole that is part 1 part 2 is minai ke da lahi wayin hmm kéde láyé wèlé ìyàwó pọ̀. ẹmọ ṣe ń bèèrè wọ̀ kó ìdáná láti wọ̀ kiri. yẹ́ ni ní alwilaya yẹ́ ni majira jinna ni ne babu ne da ba to ndaku da mu ndaku da ba ndaju da mu ndaju da ba yayu da mu wale da ne gadi wala ta kin la jinna ta lulu ya ko ni la jinna ni lulu ya wa wa be fa ne ta da ne fa wala na ta ta tun wala Ka da kadan na dawa inda gwaza na so da ne jide wala ne ga jin laji wakalatu na na ndali ndali mar yawa la ne ji wakili ya no la ya wopo ya zakale be zakale ne wa lo mura ka ne azu yuzo ne ma ringa yi kazala da wai bugo zakale ma go la ya wopo ya ba wuce ga gwa ga zakale ne ba ba zakale ko kaza zakale na wani la ati wakili ga mi la kazan jin wani bihar a ta ga be ga da wuce da ba guba ka zan na shi bedan ba su wali malla wali ya lau hmm. e su kotu gwamnati and the rest a ga jikiya a ga yi wali yau o fana ji wa mutum yi e ji yin zagin da a duniya la a ta lalo fana ji wa a ta ta yadda jikun hango ministry of human affairs ta ta yaje gife lalo primary school secondary school kuma ga ga graduate secondary school wani zai wali wa ministry yẹ́ zane adiga laye dẹ̀gún láyé fújì zane dẹ́gá yi senior officer to bill officer ṣe láyé dẹ̀ ó omukanga in collaboration with ministry ẹjí kàzá fáwọn tí a ní wáyé tuya níwájí kàzá níwájí kàzá wọ́n ti bá tẹ́ka tẹ̀lé fójò a madauki ne zawon jesu na wunji kaza wunji kaza wunji kaza ya yes eh ebe ya kare eji shi na babu danin baba na magina ya wufa wọ́n yẹ́ ẹ̀rẹ́ kó na ṣe àkàjì wọ́n ní ṣògbé àwọn ọ̀lọ́run ti pàjálúwà ya ìwúyẹ fa wọ́n ti confusion yìí náà wọ́n gá pẹ̀lú ọgbẹ̀ iná tó wò pa ní wọ́n fàyè galúgbà dẹ́ẹ̀dẹ́ ẹ̀bù pàbí Yes. Yes, yadda ke daga wajen sarawi. Ìkùnmọ̀yìn ìmọ̀jọ ajímọ̀ máa jẹ́ kí àwọn ìlú àti gẹ́gẹ́ náà gan we will need some time we create unnecessary problem. Unwanted. Yes, àdàbà ẹmọ̀jì. Yes. Tukọ̀ gajì ìdàgẹ́ ti kán kó tèrè pàrọ̀. Wọ́n ti ẹkọ́ tuwẹ́ gan-an. bàbá yìí ìràjí na dánwò dangon da dájú dánwò dákú dánwò ájìtọ̀ dàmú abẹ́tò tàbí ògóòrò ya na je implication gan nẹ́jẹ́ implication yi nẹ́jẹ́ olùkóso ayé yí ẹ̀ẹ́gọ́ yi pa zango ci ya kashi bangacewa kayan mutu yawon zai jẹ́ fa ba ta nan wọ́n fa ce ita yi ya fa mutu ya fa yau ene mi diga abo wani, ba gi na galwe yin na to waji na mini wallan da yake zagi na lagan e bonu ka bota tuga no tilo buga ko number 2 da yake zagi na ma ke gogo fo kaza pa wo to ake yo yi jibi e da bi awo paji number 3 ye ga ga guto ni en zagi o dan nan na maji na sani kan ga yi je we na ya yi na wọ́n yẹ́ ẹ̀kọ́ ìtàkì ẹ̀dí munafike tí ń lè munafi lè rí àdí ìdájú bá tó tíkẹ́ sí àmì ìyẹ parí ìtọ́lẹ̀ wọ́gán zango ṣàpáwọn wọ́gán àwọn tó yí ìdájí nígbà wúlò bàbá bú mọ́ wúlò bàbá nígbà àpàyàwó ṣìtọ́ àwọn Ibugo fi sabila yi gashi shi fe on necessary confusion be on necessary crisis fi fi society mu. Baka kima mu. Hmm? Rashin katu. Hmm. We need to be careful. Hmm. Láti ẹ̀bí mi sọ́rọ̀ ìbí mi rẹ̀ fáyé rẹ̀ ìgbà ìgbótù náà lọ́sọ̀ fi àrí yẹ́ mi. Sọ̀fíàlù sọ̀rí. Láti mi àrí. Ilé rẹ̀ lọ ájì jù tó rẹ̀ tó ájì òun yọ àbẹ́dà gúnbẹ̀ Sọ̀fíàlù àwọn gúnbẹ̀ Sọ̀fíàlù súnmíà. Kì í sọ̀rọ̀ bá náà ṣùgbọ́n ní sọ̀rí dáhàmì ájì ọkọ́. Hassan ibn Sali ya zane luwaji mu ma luwaji kan ga to ga to ga to haji jiyo da kuma Sufyan Sumiya Al-Hassan ibn Sali nan mai hadisi ne عن وافر بن حبان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ لا عمار ونجي وطبع وتوجي بونجي وموجد فنني فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت يا وأبو اليقظان وابن نجم da balaje da yi kare waye wangi wa aujasa muji kokoji falau kunta tanafasta kawai ga sai dai waye wasu su faqalan gon wani annabi ga inna tula salati rajuli sai zo ji sallu lupa a kika sallah ji lupa yanzu wacce sura kutubati gani be guntu gibo ya wuto buni ni na tun siki ya alamu mina alamu ya fahimta ubo sa tilu salati ga ya sallah ji lupa wa aksirul khutubata mai lautu bai kwangi wa inna min al bayani sihiran mini bayani ma ciwo bayani ma mini siri bu ina na mini bayani siri da bu in ba na eza na ga gaggaya wa so kwaji gaggaya na ga wa ya salu lo ba ila mu ju ba deji amma ba ni ba za ta gaida ya jigan jore ta in bai da jutu ba o shi mina jila har tani ipa yi jigi yi ga yi jani ma na ngwa yi ci gin ebo ne da yi dabo yi lupa jin ba ga jin ngwa ba ne jino jila har tela ni wutu ba ta kwale gan maza bai malikiya ga doriwa yutuba bai larabci ɗana mai dalilin wuna gaba da tattalin latin ne gagan إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم

fifayensa ko a ga zikirin laye ba ga hutu ba kudi ila salata hutu ba ga ikiya yin ga yi zikiru a yin a ga to ke mina zikiru laye la laye guyo wanda sai wanda su laye guyo la wala kun la wala kun guyo ne a ga ta ga to hutu ba su yi wata ga wa gube la hutu ba la ga ji a ga bebe turo rayuwa ya da hutu ba shi a ga mini dalili ya ji wata kashi zuku ya da yadda ya ga yadda yadda wani yiwu larabci hannun hmm? a ganga zamani a nabi balarabi ga yi babainin allah musulunci lo north africa egypt tunisia algeria morocco andalus spain kurtuba sakaliya eji eh, ne pata a musulunci ladabo a tafi iraq ne ganda farisa eji eh, ne pata ji balarabi ya amma musulunci ladabo to sha miji fata shi ba larabi da musulunci la zabo musulunci matuna zai tunan larabci ga fi larabci gautu ba ya larabci a fi larabci ba ya eh? larabci ga fi larabci utu ba ya na ma larabci ga fi larabci utu ba ya larabci wuce ya wuce larabci a gaga a cajin a cajin da shi ya na da ya ji mintayar maza ba ya na fushi a ganin ilajutu wabe shi mino sinaji ne maza ba ya shafiya ma ga waji larabci amma ka ganwa layaji bai larabci ya wafe ji wabe shi mino sinaji larabci na har yada alaza je na ji wani wucu daga wala ji ba malike da su mu kaga yake da najo bi larabci na juma ya ci a ji a ji zuru maza bai ma mamud na bani mu ga ajibe to la ajibe larabci to mu ajibe larabci kawai bai kimi da ci waje waje a ya haɓa bi larabci sa haɓa bi larabci ji fasara ku bai bayani ga kene bai kimi na to ga fa wani bu za ebo a yin message

Hmm? saga sajizo a tare translating otu ba su meji mawu na ke ba shi wuri inda ci gaba su kun shabayan otu bayan mafari jaga otu ba gbabe larabci eh, bayanin yin ba ce rikin ba a caji bayanin local language ta ba ta yi zama ya gagajin ma ya zama ya ce gagajin ma ke, ya zama ladawa na na shi ya zuwa dole da ke yiwo hmm. zai samu dace amma ya da jutu wanda shi minute na jin larabci ya ne bude ya bude a ke ce message amma ga ke jutu wanda shi min larabci ma wato ji bai shi min doci Wani lato zai je consistency a nan wada ku ta mboro fe ga yana gani ashi hmm. aga ya jutu ba ji bai larabci zamu tsaye ku ko mun bari ne to na ajujan ku ya ja káwọ̀ tó ní láyé mọ́ ti kà tí wọ́n gírí ẹtùngá bọ́ọ̀dé rẹ̀ rò àmọ́ ẹgbẹ́ náà ní bẹ̀rẹ̀ tàyí wọn súnkún gbọ́nà tààrà kúkà púpọ̀ yìí láwọn àgúta wọn bìí ìjà tagbọ́ tẹ́bù rẹ̀ láǹkù láǹkù tó ní ṣe àṣẹ mi súnmọ́ ẹgbẹ́ náà ní bẹ̀rẹ̀ tẹ́ tàyí bú aláàlọ́gùn láàrín tó ní ẹgbẹ́ tó àyíkí káàgbà a tagrizu fitar tarki juma'ati yan ne na ya ci gane zuga shi wajen maluwa na wani alhakan ibn mina an abdullahi ibn umar wa aba wurare ta haddasa ki da abdullahi ibn umar inda abu wurare a yawo labari an gaga yawon annan ma san ya rasu da ga wani alibi sallallahu sallam ga ya kula ala wadi min bada ne ta ce mun bara ga layantai yana kuwa mun an wati mu juma'ati zan wati a bejiji a fe lajin maluwa aula ya ti mallallawa kunu kulubihim au mutu ya tabe ta bai ma ku nan na min al-ghafilin amma da mi zai yi a yayi nan ibo ba ga shi shi ba ga wai lajin ma yau majin zagya wa mataya wa mazuzanu an jabir na Abdullahi kala ga innan nabiya khataba fa qala anabi youtube anabi je za ja a hukumul jumaa zando mine buga be jimma idza ja'adukum yawm jimma zando mine buga bai fa jimma fa wa qad kharaja al imam liman ma tiyani fa yusalli rak'atayn na fila rak'a guba wa anu aidan qalu ga ja'a rajulun wan su ba alaihi minbar ga ba yuti da ne mata ce minbar yawm jima'ati yaktuba ne be youtube fa qala alim ce ga arakata rak'atayn wa rak'a guba ji qala la fa qala alim ga irka do da kuji ma'ana da na fi raka guba ji wali atlaka juza wa rada kullu ko ẹgbọ́gọ́ ẹlù ṣíṣùn fún sálẹ̀ máa yìí wọ́n jí máa ń di agútún wa ní ìdí agúwà ní ìdí ní wọ́n jí máa ń dóòrò nàìjíríà yà ní mini daga fajirci ya tulli man ne jili ne shi zai juma na wuce gaji ground ya mi ya lo juma ya ma ku yau to sa ga alibi feji sallah zuma to zana ki ga da yayo da mu feji to sallah zuma a jaji yusuf a jaji yusuf ma zalim ne yiso wannan salata halfa kulli bar lidaka kida jawon mana al-shari'a al-aqidatu tahawiyya udabu al-ibanatu al-usul diyana abul hasan al-ashari udabu itikadu ay mutul hadisi ya al-ismaili und aqidatu salatu ashab al-hadisi udabu sharh nasiha al-imam al-barbahari udabu a suratul lati tukraw fi salatil juma'a sura ne ba sallah juma'a gun an nu'man ibn bashir qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu fil idaini wa fil juma'ati bisabbi isma rabbika la'ala ga ni ga jin bai fu sale iji ai mi sabbi isma rabbika la'ala wa bai fu idi bai dan bi sale juma yi wa ji ba sabbi wa ala ta ka di su ga shin da ala ta kai kala wa izajta ma al idi juma'a juma'a da iji ga kuyekan fi yomi wahidin fueniyo ya karau bi ma aidan fi salatin ba gan ka eganyen jimma da idi ga kuke ba eh ni ga jo ko idi ga jo ya amma go le ya liman ba to ji e bona de ya be jimba ti so liman nga ga ya da an go da liman ga ji liman no ale ga ufiya ya atọ to ya ko Allahu a'lam na

wa ji jima ma ji zuwa a'a ba haka bane sai wani shiga yi gaza mu cife na zo ko salatul ne sallan idin gubaba an ibn abbas kala shahidtu salatul fitil ma'a nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam ga wudan sallah yin fitr bi alaihi sallam wa abi bakr ta sayyidina bakr umar ta sayyidina umar wa usman ta usman radiyallahu anhum fa kullu yusalli qabla al khutbati thumma yaqtul ta ta zani to alim ta sayyidina bakr ta umar eh la sallah idi jibe za ci shautu bali an jabir ibn samura qala wa sallatu ma rasulullah ngon unji salla da ali sa sallami al idan yayi guba ba gaira marrati unji zuniya wala marratan maji guba bi gairi azani wala iqama ay salla maji iqama ashe eji eh, sa iqama da salla iji wa salla imada salla iji wa التعوذ عند رؤية عند رؤية الريح والغيب tsari ne da ba bai ce daga ba sai cewa da ke ya efeye ku gangan da sama shi na an aishata sabi Allah wa anha ha qalat na na shagan kanin nabi sa sun za asfafati rihu annabi sa sallama ta ce ga ku قال رجع الله من يسألك خيرها الله ما خير يكفي النبي وي وخير ما فيها خير ندبنا وخير ما أرسلت به خير ناتوتنا وأعوذ بك من شرها ما بطل بشرها إتنني وأعوذ بك من شر وشر ما فيها بشرها نتبنا وشر ما أرسلت به بشرها ناتوتنا دنغني عشان تفير تفير وصلنا الرياح على واكح kunji ga tsage wa tsage ku bi e ne bi ce da ne ne ne ko ena mun go je gonno na aga translation ke translation hmm fasara fasara ga ko ma wala ga shi min do ci lolo ci wa ne ka ku ne da translation na wage diga fasara wace lushi min wace lushi min wace na wọ́n di wọ́n di ya kalima kalima ene kiyena kima nan yan na ní yuci bo ke ta yan na ta shi yuci wani godin mini hmm? gan good morning mai turanci wa gan na so ga yi na tsara na. nga ɗi ogo wai sa san lashi amma oga ya ga wo e translate ya gudu moni yo shi ni to ti e lashi wangi nga du penci ya na to ma nga ma na labe hmm eh, wala ga gauta amma ga ga e kube lashi ma nu ga da nan gole equivalent to this ke bunga jimin nan nga wazo? nga malla zane ga di translation na wade mastari ya jini guba ba tani wa translation tani wa translate from na ko ya ji gani na nan dani ebo ne ibe ji kin ba we yiri na na ga an gi ko shi awo di kudu musulunci eh, eh, eh, yes eh gagan eleduwa sai edule e ne an magiya sai saku magi e gaga ya fiye kuwa sai e kufe kansu sashen ya yi ya alamun imi magiwa Allah wa imi magi ta tashi Nwere fata walannan typical banu ke ogu gidan in ba ke jini fi ya na magiyan na yawa magi ke ji nufiyo a to ɗaya sokola jari ta wọn mm. sokola turiya da jiyo sokola ciwo kashi sokola ga fiye sa yi gungba kwalbe kakunan a magi tiya na yau so un jiga ga zoga na yawa magi ya na magi zaka magi na na magi manuyi wuce ga jihali ta yi je ku da ku ci ta ce gida ce ya nuna inda wasa ko ga je nuna la la Kuli shay'in qadir amma illa waje ya nufi an ne ga wu na na maryamu dan inni wa zatu ha unsa so eledu wọ́n ti gẹ́rẹ̀ rífà rífà gẹ́rẹ́ lédè kúdẹ̀rẹ́ títà tún gan-an. ṣe àti ọgọ́ sọ̀kúrẹ́ ìdílé alìtúwà rẹ̀ sọ̀kúrẹ́ ilé àti ọgọ́ sọ̀kúrẹ́ ìdílé oúnjẹ olóòjẹ́ jí sọ̀kúrẹ́ ilé asọ̀fẹ́ ti rí ihu ní asọ̀fẹ́ ti rí o éjẹ́ kú àríwù rẹ̀ ifá ìlú wọn ń gẹ̀gẹ́ sọ̀kọ́ kú fíà kó yẹ jí wọ́tò tanattu ide bojin do cha don to even know how to say it nga mata she ne ba ni ku a se a ju to nu page mbo ba ni ya mali dictionary a <laughs> eri ne ga mo wana wati baga na su ce ga so ko ma na wa ma so ko la ga so ko la mi da na ne da so liyo ga so ko la mi liyo ya ne hmm? ce sun gudu su kwai sun mikiya lati mi ajiya ni ngwe to kwa lati mi ja ngwe to kwa ke lati ko ngwe le ko e si se bi la iga jiji e bo technicality en language ne lan yo ku musu je pa ta ba ni fe to ni e ko nunu bo ti kaso ko mafi gburugbun wasa kusan gwaji fiye ko wasu musulun jami'u fi sabi lillahi in ta gaskiya da shi ya samu dace kalati gan wani za ta hayyalaci sama'u ta gayyara launuhu wani za ta hayyalaci sama'u abin ke sama gashi nan ta gayyara launuhu kana ya fiska ne bai laje ba, wa kharaja ne bai lati wa da khala wa take da gada wa akbala ne bai da dai gurwa alwara wa ke da zuma ta za mu tarat amma ile ile diga adu soriya anu no ne yiri fiska ne bai laje ba wala jiyo wala la ke abu in ma ja fa fa da lika aishatu na na aisha radiyallahu anha mutum yawo ga hannu a daga da sai san ga lokaci ga ma. firgita hajjin duk lokaci kazan fasa alatu ana aisha cikin yana digan faƙala a nage cikin la'allau ya aisha ma ƙala kawo mu'adin mun ya wa aisha ke rina jama'a na bihu bi jama'a adawa shi jama'a na bi hudu gado na nan a gagan falla ma ra'au aridon mustaqbil audiyacin qalu hadha aridun mm. mumtiruna kakuna ne sama ya shi ce shi bai ko e bayan dan koro a shi bai ja zo ya ji na a gan he sama shi na nani ne da na ga duniya ina alali azaba yin ce shi dago e boko ko ga ne sama ya shi a te bai e ba be so ko ye suna ko hmm. e kwalu ko an sai ma yi mai ba so kun gon lu feli na ja amfani da albarka ina ne ji gane wannan ko babu ya a zakatu ya zakka ana bi sai lukudiri radiyallahu anhu annan nabi a sa'a sallam ke da alibi sa'a sallam ga fi habbin ɗaya wala tamrin bedouin bine sadaka ko sadaka danwa hatta ya bluga hamsa ma'ana zakka danwa hatta ya bluga hamsata a suke su ga gusu ki gutun

al'ushuru waga zoyin amma iliyan sama gangani da nuwa na jene nga yalati wa nuwa arewa anyo ene wawa zaka bane 1 over ten. no al'ushuru ne wa fi ma su suqiya bi saqiyati nisfu al'ushur amma yana waga yaye waga eh, ne latina waga ya nu wa fi bi wala yan wayina wa da nisfu al'ushuri half of wa mana gafiye one over 10 kin wa ga wayo eh wa ne don ko ta mana waje ga nila waje ga wuce lafi waje ga dukiya wuce ga tugu ga yi tilati wuce ga tugu guwa wuce wa niwa ni wuce na wadana waje ga tugu ba wagu ga tugu ba wace wa ni ni wace wa ni tara ganci mana na so ga tugu guba da ni ga wala ga tugu tara ga ni solution na na ba ni ga yana soko dule dona eh hmm? waga de pan 500,000 no waga de panu 5,000 mudus 5,000 mudus wuce divide by 10 bayan ma fi ju 500 ga ikiyar ngai wa wa tento ngai ushiro no sama ele sama ga wudu wati jenno no le wono ba tenne ga ga rajin zakka amma kan ya sama wuwa wanda furfela ne la gano ke yi tinan ngo fe jamfani yo injini ne la yuno no ngo fe jamfani yo irrigation system ngo fe jamfani yo nan ko ne la sauna no je wo sa ne gani nga je ade nan ko ne ne gwe ni lo tenu cha po cha gano ya ngo ogota wo fela no kwada na guta tuti wo ngo fe jamfani biyo ade ngo de ogo je ma tin ko la tin tu dale no ngu yo e ngo te kuzu wo ta fe la ta fe ganu ya ngo jamfani biyo and other technicalities be mechanization ngo jamfani won ti fe la ye le ni to useful ushiru nga wo ya dikiyo ya wa e a put into consideration de bo no to ji ti fe la yi mu no hmm. eh,

sai ga dani gan kagun necessary salon ya ya jiki ya idi da basic fasara hadisi ga yi eh mukatun nan abu da wasu ana biyo lalata radiyallahu anhu qala ga ni sa sallam ga ma min sahibi zabi ajiza na da zinariya wala fiddatin kwa fana la yi ajimina haka ma wa waki wa illa kana yawmal qiyamati la fati fal kiyam gada be sai fi atla safaihu min narin azula atelu pozaneno atelu atela du tele pozaneno zinari ya jihar zarfan nabi fa umiya alaiha fi nari jahannama a ti gula apola na guna jahannama fa yi kuwa biya da linu fa ti abu ya gu jambu kasungo wajen linu gu nani be mafa ba ku kafa ya wannan wa zaru gan da zumuni kullama baradat uidat lahu fi yawmin kana miqdaru 50000 sana bara baradat in wuce na lafula wanda ga ku yako idat lahu abu ya laje bajibe fi yawmin kana miqdaru 50000 sana ba ne ga zakayan dinar ya ga zarfa ga naira sukuni dala sukuni pound sterling sukuni euro sukun riyalu sukun kiwa ga yin wuyoto sukun ce zinari da adar sai gawon jikiyo gawon lotun gangani da yau ebe da ya tune la zinari da adar filin ya lamun tolon Fadi na zinari da adar filin ga sai da ashen bani masu ne mai ga ikiniya ya wucin ebe ga ga kijin ko ga zakawa ebe ne zaji dambo na sai ya fatawa gan zaka shi dan

ẹnu ńgọ̀lẹ̀ ríàlì àwọn àzàkọ́ wà àzàkọ́ wà àzàkọ́ àdúgbò kọ̀kọ́ àríkíyàrí sọ̀fí àgá fú an abi zan rabi Allah wa hannu an yi nabi sa'asalla ma'an da hukala a jira dabo na jira wala bakarin konan kona wala ganamin konan gina la aji zakata wa sha'awa zakawa na illa jayen mulki ya mace illa fahimta na bi fa'al kiyami a zau maka illa ya ce wa mulki ya mace illa fakin rakun ne gina ito kwanan a bi a zau na tunawa wacce mace wacce wa asmanu wuci ga saba wuci ga sa wuci ga gbo tun da fi hobi kuru ne a zafi wo to to ta ugu bi asfari bi azlafiha wujafe yi da kuyu wujafe fauriki kullama na fadat fukuraha a daga fabici da karshe a da tsadai ula ga da hin bici da da yi cado ta fike da yi bici ta fike zuguru zuguru shi yi ta yi kudu abin na tare ka kuna yau ba sa ta kane ba an yi jolo Asuman ìrìn kí ẹ gbogbo kó kòrò ní kí ẹ gúrú tàtà òun kí ni nabi sallallahu alaihi wasallam qala alayka kullu ma'ruf sadaqatun bulu bulu sadaqatu ana aisha radhiyallahu ga ne sa sun ga innahu kulika kullu insani min bani adam ala sittin wa salatumiya mafsid aji ali da yana ndo mini ba ali da kiwo 350 joint wa akbaru ji Alhamdulillahi. wa alallahu ji hadin ji la ilaha illahu nan wa sabah allahu ji sabah sabah allahu ji subhanallahi nan wa tafar allahu ji ya tafar lana wa azala hajaran an tariki nasu ja ta kula kiya bo daga ko zan yo nan aw shaukatan koma ekana aw azman koma sukuna an tariki na daga ko zan yo nan aw amara bi ma'rufi kuji forubatu gurina aw naha an munkarin kukan wayatun da nan adada tilka sinin adada tilka sittina wa sulsumiyati as-salama sannan wa adala da da jiyan 360 joint wuce fa in inda hu yamshi yawma idhin sannan fa da da fa wuce wa kari zahaza nafsahu an na zanna ma min sa daga ne na wari a shewa da ne to alfin duku sai gula kiyago ya ko akun fila kiyago ya ko ata kula kiyago ya ko gaba kushe a ci ya ko mun ya jinguma galabin diga wuza ga miji ne ya ci kan biya ga miya ni da ni kawai dije daga wali za don so musulunci mu hmm. musulunci kana wali za da nan hmm. zan zo ne ga zali da nan so ko guli da kwali biya ko da shi kan ga mutin mutin na ka tuti ti kawai ne yabo boye za lashi da ga ko bombo ya ga eh ba kwaram da banani kilo ti ne irin na ne pata dikia inji ya kamata ungwaya su kungwaye ta ana biyu rarata radiyallahu anu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ne ga sabati zillu la fi la zilla illa zillu illa zilla da gutu abada su ga da ci uri ala rashin fana da ruwa sai ruwan sai cina ruwa ala rashin sai cina al imam al adil da cina wa shabun na sha fi ba ta layan dubar funan na sata ce ba na sako ne wa rajul gani mai zaba gina kalbuhu mu'allakun bil masajid ya gun wahala ba masallaci nan wa rajula gani mai zaguba nan ta habba fi lahi wa shigo sako ijtama wa fara alai a gugu ya ce wa sako a maki haka ya cibo wa rajulun da atum ra'atun za tu mansibin wa jamalin wani mai zaba gina zagi na ge umarsa umarje matsayi wuce ko man su bude matsayi waje mali umar sanin wuce wuyi hudu da ya ci domin nan faƙara zabagin na tigai ne a kafin labiyar sun su kore wadda ne mai zabagi na tafa daga bi sadakacin a sadakacin fa'afaha ga sadakan da so hatta la ta lama shi ma luhu ma ta fi kuya lini ya ba gwa ɗaya na gwa dukiya da gwa lewu na ma hatta la ta lama yaminu ma ta fi kushi ma lungo ne kalibalu a na ko mm. ebe gwalo bi kpene gwape wani ma as ene ije ju ne ke ebe gwalo bi kpene gwape wani wuni ma wani ɗin zakar Allah in mai zaba gida fato e ya ci khaliya wuce bugi fafalu da ina wa e yi ce kun yana wa anu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ani digan la yatasaddaqu ahadun zan do ne bugaji sadaka bitam za a ta ce wani wani sadaka bi tamuratin yan bidon bi ne min kasrin ta yi daga dukiya na yi na wani an gole wani sadaka yi ni yana wani sadaka na daga yi na yi na bojin wabuji illa kaza Allah biya ni yi ta ci gugu da gugu a duni sayi rabbi ya ta fi kpada sadaka na na wajen da kamar rabbi a hadu kufadu wakil ne zaɓe mine wata fi kpada bunan au kulusahu dabbu ga ke yo panin ko kwanan ko hatta ta ko da misal da al awazam har yannan nan lai sadaka faga da an ga jayi ga ya yaro ko an wace to ganci a shawa ne ga ko ne daga ajin da na duk mai ko ne daga ajin na duk ce ce wai bana da ya da kanya nan amma ba na wani kun tuba tunan wale wa da musulunci wajen sure mun zo zira da shi shi shi creative ga ma a zai kone la la jin do kuma gogo mun to a kai sun da dire ko ko da ga la jin yi na ga na da wannan وزاد في رواية فيضاع في حقها mutum wajen ruwan mai tsoron ilaga ga wani sadaka wuce wula da danubu wa fi danubu an afọ malikin qala kunna inda rasulullah da ba ni sa sallamu tis'atan aw samaniyata aw sab'atan fawutwani ko fawuta ta ko fawutwa ba fa qala ni diga ala tubayuna rasulullah fa qala diga ala tubayuna rasulullah ya ji ba ya ya nabi wa kunna hadisa adili bai'a ya ma aji bai aji wuro fa kunna iga Kadiba ya naka ya rasu da ba yan ba ya ji ya fice su yi sun makala hunga alatu ba yi unar rasu ya ji ba ya ya na biya fakulna shiga 'Kadiba ya naka ya rasu da sun makala alatu ba yi unar rasu da ba kala fabasatna aidina ita kwa ita wa kulna ita kad baya na ka yar sayyan baya ne wa ce ce shi fa alama ni bayuka ya tiki baya ji baya qala annabi ga Allah an tabudu Allah an tabudu la fi shuku bi shi'a ya ji buta ya ce me garan da fufa shi ma wa salawat al khams mai sallah wutu asuba azuru la ta mai magari ce da su kwari falilla ta ce bun wa tutiu Allah la tasalun nasa shay'a mai lamu dusa ko ma bayan da zaji ma ta bara jiya inda gonga ba ya doriya kada kadar aitu ba da ula'ika an nafar ngon wule zajiye mini za wuce jo ya kutu saktu ahadihin suku ya za wuce ya ji ciya ko ya ji ciya bai za shi sama ya ala ahadun ahadan wa ji zan doro ga ya ga wuce na ciya na ya ẹgbọ́n a bí àníbì ya ń bayan na mọ́ káwọn gangan lákànlá gómìnà ẹgbọ́dọ̀ ọ̀gẹ́ jí kànzá àmì látàrí gúnmi bàmí kànzá jíre kó kànzá àmì ètò kó yà mí kànzá ní olè pátá àlámé tí ó náà yí ẹgbà ń ẹgbà àgbà ń lóṣù kó ẹgbọ́gọ́ gbòrògbòdó ẹnì káyẹ̀ jẹ́ àwọn tó lọ àgbà wùtí marital life ń mm. ya èso tó bá bèèmí gẹ́ sí àyíwọ̀ tó wùtí ẹni ra àwọn oúnjẹ jígún yìí ní gájí kí ọ gbádùn wọn náà ìbá akìs akìsì níman lèmanu òtí àní fi na aga عن سالم بن عبد الله رضي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يعطي عمر بن الخطاب الأطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فتر يا سيدنا عمر فيقول له عمر سيدنا عمر جاج أعطي يا رسول الله أفقر من أفقر إلي مني النبي yannan na wallahi da ana goga ta da dana da na ga zane talauci ga ga yin mino ga juwa ya zamu shi wale jama'a sahabi je yebo shi na فقال له رسول الله za a والسلام gan khuzu wa gajo go fata mawaluhu wa lo jamfani aw tasaddaq bihi ko mo lo sadaka wa ma dukiya ndo ga biyawe wa ga be jebi aga be ci yawo ci wa an ta mushrifin wa na wa da wa ya wala sa'ilin wa baba fa kuzu ranar goyon wa ma la falaku ku majin nama suku wa ma la ku majin nama fala tasbihu saka ga rayuwar la wa rayuwar fushe mani tu ga wata wata wa ga da alai wuce yau ma kala salimu gan min alli zalika ya ba goma kala ibnu umar ibnu marafi la a hadan shay'an ابن مريم بين بغاشيا ولا يرد شيئا اوتيه ان ما ذا كي توالا يونو وين وين رجال في وان يلون لو كو ديغا نا نا نكو فاي بين بغاشيا اما كو غا كي ادو توالا وان يكي ان وين رجال في وان فصل يقرا تراويح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل zane da ake ya sabiye shi fasalla fil masjidi annabi ta salla da masallacho fasalla rijalun bi salatihi da ba yi wace kife la mutu annabi salla kife sane da ya salla fa asbaha an-nas yatahaddathu bi zalika idan dai bai timati a ce ya labarin hanya annabi ji suwe sha ne annabi ji suwe sha mun kiga sai labarin fatta ma aktaru minha dokun da shi ga gujijibe fa qala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil lailati thaniya fasallu bi salati ya ba jina na bide ki na sukun zaji na danguru. ila ma salla ji a tayin jikin na nabi jina fa'azu an na ya na zalika fa fakasura al mazuri min al-lailati asarita ya zai cika a na timana sai ga danguru. ila cike da ya goya ka dan gulle ga fayin ya she ta ce fa kare da alisa sa sanar ci makiya fa sauri bi salati a cikin salla ga mutu a yini falan ma kare ta lailatul rabi'a ka kunu ku ya she ku ne cinan ajaza al masjid an aliye masallaci a she masallaci gobe falan ya khruj ilaihim rasulullah ani sa sallah mutiya fa tafiqa minhum rijal yaquluna dan ci ce gan as-salat lam yakhruj ilayhim rasulullah falam yakhruj ilayhim rasulullah sai ga sallah ne sallah alai mutum ya kaso hatta kharaja li salati al-fajr har ka kuna ne yace ana yi sallah subha bane na sallah ana yi sallah subha ne falamma qada salat al-fajr na ne yi sallah subha da nasku akbala ala ثم ثم تشهد انا بتجي شهاده يا شهاده لا لا شهاده عند الرسول الله سجد اكرشري فقالوا اما بعد زمان نوما فانه لم يقف علي شانكم لم رمي مصميا ولكن خشيت ان تفرض عليكم amma mu dai suna dula shi dole ta ciye eh lam yakfa da ya sha'anukumun laila e yadda bane somi ne ya shi nan ne a guji masallaci wani kenan ko walakin ya e ne kashi ta hantu ya ne da nan ne suna ga salar tarawih da ta ce goma salatu lai fata an haiga ba wọ́n lè tó bá ní mọ̀ ọ̀dọ̀nà oúnjẹ tó fàyẹ́ dátọ̀ sọ́rẹ̀ máa jẹ́ hanga sáà shi yiwuwa a kowane da taimako yi da ya lafi kadari fasali wuro an zira ibn hubaishi kala sami to bai ibn kadi ya kudu wakila lau an abdullahi bin mas'udi ayi labari ga abdullahi bin mas'udi rabbi allah wa ya kudu gan man kama sunna man kama sana asaba lailatul qadr sannan ga jikiya laili ne ya nana ga dele da tulkadari kin wani gawayo zane ga fi azunye ya nana zanen ga jikiya mulaili azunye ya nana daga tabo da zuba nan nini ya shi gwaje ya shi da bane da tulkadari gunan ga ji da yin yo faƙala ubai ubai ga wallahi lazi la ila illa huwa inna ha lafi ramadan ya ce da tulkadari wucin inda tsara mazana ya halifu ma ya tasni ke ji kucin zan wani kan sha Allah an ga kan sha Allah wa wa wallahi inni la alam ayu lailatin hiya mudde shinu yina ya lailatul lati amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tayani ha nan ya shi ya fana ne ke forbe ji ya mu lele nan ya laila ya lailatin sabi'atu sabin wa 20 nan ya shi na eba ya tiwi eba tiwi ya foshi ga gutu abena wa amaratu ala muri an tatluwa shamsu gidi lulutu ya fi sabihati yau ya lashe ya fuyi bai a bokun la shuwa alaha wunde shuwa reyan ko regen yan jiren baba yìí lẹ́ǹsì yìí rin rẹ̀ kakulo gai bai gai shi yana wakil wani nan ya shi su hagu gane ta ba ci tinanki kawai ni su hagu daunu wani ya gida a fai tinanki sha egbogbo oya jini ya ji ke kuranu ba azkaru ba azkaru ji natila ji sallah ji e da lokaci ya gwala su tuguru sadaka ji da ya e fi kirkishi wajen tara don gazuwa maga ga zayi magaji hannun nemanci magaji kulo ku jima da sauransu a zuwa lokaci kirki gurgudun hali sai ta yi jibade ne bago tarawi da wuya na bi sallah sallah ne wallahi ma ja'ala tarawi a munkaran illa al-majusa wa shi'atu sulbani yanzu ne suka ta ne kin da jigan tarawi ne da na da kiyaye mu annai an so yawmul fitr wa yawmul adha ki kana kan ya zo sai foyi bi fitre be foyi bi da zo hana e fole da Allah sallah ko be sallah gina sallah ya layya be sallah ne ji zumaya aga zo ce zo ne nan ana bi ubai maula ibn azhar annahu qala شهدت الإيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ذا ذيد بسيدنا عمر وكيلو صلى جي ثم انصرف وتعبئ فخطب الناس وجي ذا يوتوبا فقال إن هذين أكيد كبوبا أنفا يومان يفقبوا يوم نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامنا نا نبي كنيزا في عزو يفوتنا يوم في يوم في تلكم افونا لا ne lagiye yisne ma ne fo ya sallagiye ya ni siya ni kum ne ya inga ya zo to zo to ya ke la sallayi nan wal akharu e fo ba ki zugun yawma takuluna yawma takuluna fi min nusukikum e fo ne gidagan e su ciye jonan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين عن ذلك نعتي عظيم فقبنا يوم الأضحى ويوم الفطر إفهان إيد العدان إفهان إيد الفطر فإن شاء الله تعالى كاتن جاوبنا بني ذات جيرين سيش على دويا بني ميغاتي بكنا سيش فادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله